فلما قالوا وقطعن أيديهن وقلن حاسبنا بما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن لي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليصلى قال رب اسجد أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa mu da zagayowar wannan shekara mai albarka a wannan wata mai albarka yau muna tsaya ga ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shine ya daidai da sha nawa ne sha ɗaya ga watan march a miladiya tana da shekara 2024 alhamdulillah kamar yadda aka sani wannan shine budewar darasinmu na wannan shekara insha Allah ta'ala kuma kamar yadda aka saba mukan tunatar da kanmu akan abin da ya shafi muhimmanci na shi kansa azumi da kuma muhimmancin watan ramadan abubuwan da suka shafi ramadan da abubuwan da suka shafi azumi kamar yadda aka sani dai Allah subhanahu wataala ya faɗa alkur'ani yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أولنا آيوي الله يا إما جنا أكنت ويا وجبت عزمي أجريمو kamar yadda ya wajabta ya fardanta shi a bisa mutanen da suke kafin mu kenan dama can kafin zuwan musulunci ko kafin zuwan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana yin azumi amma sai dai azumin irin kalan nasu daban da irin kalan namu saboda haka Allah ya ce mun wajabta azumi a gare ku mun fardanta a gare ku kamar yadda muka fardanta shi a bisa mutanen da suke kafin ku ko kwa ji tsoron Allah sakamakon yin azumin amma waɗannan kwanakin da muka wajabta muku sai suka zama wasu kwanaki ne waɗanda suke ƙididdigaggu wanda ya zama a cikinku ba shi da lafiya ko yana kan tafiya to ya rama a wasu kwanakin da suka biyo bayan waɗannan wato kwanakin da ya sha sakamakon rishin lafiya ko kwanakin da ya sha saboda tafiya da ya yi to sai ya rama su min ayyamin ukhar amma sai kuma aka yi maganan fansa wa alal ladzina yuqina fi tut'ami masakin bayan nan sai Allah subhanahu ta'ala ya bambanta namu azumin da sauran nasu shine inda Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato azumin nan da aka ce an fardanta a gare ku da Allah ya ce kutiba alaykumus siyamu to azumin na watan ramadan ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa. sa unzila fihi alqur'an kuma shi wannan azumin koko shi wannan watan koko shi alqur'ani duk zai dauka udallin linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai sake dawowa kan maganan azumi yace to wanda ya shaida a ganin wata a cikinku sai ya azumce shi Allah ya sake dawowa da waccan bayani yace wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra amma dai Allah yana nufin sauki gare ku ne baya nufin tsanani kuma ku cika lissafi idan har ana buƙatar a cika lissafi din kar a yi ƙasa da 29 shi ake nufi da cika lissafi da aka ce wani na al'iddata to kar a yi ƙasa da 29 amma in ya kai 29 ya cika lissafi dan kar a ce wani na al'iddata a ce ai 30 din nan sai an cika ta dole ba haka ake nufi ba wani na al'iddata wani tukabbirullaha Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun to wannan azumin duk shekara Allah ubangiji ya saukar da abubuwa da yawa a cikinsa na farko kaga an yi nuna akan cewa an saukar da shi ne a cikin wannan wata alkur'ani kenan abu na biyu akwai lailatul qadri a cikinsa wanda lailatul qadri nan Allah ya sifanta ta da cewa shi kadai wannan daren khairun min alfi shaharin ya fi wata dubu ya fi fa ba yana daidai da wata dubu ba ya fi wata dubu wanda malamai suka ce sai an yi ibadar shekara tamanin da wani abu sannan ake samun wata dubu amma wannan dare ɗayan ya fi wata dubu daga cikin abin da yake ɓantu da shi shine tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am. Allah ya yi maganar lailatul qadri da muhimmancinta sannan abu na gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu na kwadaitarwa akan maganar Ramadan wanda kullum yana magana akan man sama Ramadana imanan sabon gufira lahu ma taqaddama min zambe wanda jiya azinci watan Ramadana saboda imani da ihtisabi neman lada Allah ya gafarta masa abinda ya gabatar na zunubinsa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa aljumu'atu ila jumua wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir jumu'a zuwa wata jumu'a da ramadan zuwa wani ramadan akwai farkon hadisi mana cewa a salawatul khamsu salloli guda biyar tsakankanin da jumu'a zuwa wata wata ga abin da yake tsakanin su na aizan wata ne na alfarma wata ne na neman lada wata ne na rubanya ayyuka wata ne na neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da ayyukan da suka zama na alkhairi tun daga nafilfili da yawaita su da kula da yin salloli na farilla din ma wanda kullum muna gaya wa jama'a ya kamata fa shi fa yanda Allah yake so a gare mu ya zama irin himmar da take zuwa mana a cikin ramadan to haka ake so fa baki ɗayan kwanakin shekara a tafi da su a haka ba himma ta zo shi yasa suke cewa ai la takunu ramadaniyin walakin kunu rabbaniyin kar ku zamanto yan ramadana kawai masu ibadar ramadan amma ku zamanto masu yin abun dan Allah saboda shi Allah yana ba da lada ba iya ramadan kadai ba kuma duk aikin alkhairin da Allah ya faɗaitar yana buƙatar a yi su ba sai cikin Ramadan kaɗai ba to amma a cikin Ramadan ɗin sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara zage dantse a ciki kamar in mun ɗauki shahararren hadisin nan na Abdullahi bin Abbas radiyallahu ma wanda al-Bukhari yake kawo a sahih ɗinsa wanda ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyautar mutane kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas manzan Allah ya kasance shine mafi kyauta a cikin mutane wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan amma lokacin da aka ga yafi yin kyautar duk da shi fa yafi kowa kyauta amma sanda ake ganin shi yafi linka kyautar a cikin ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake yawan gaya mana a tarihin masu kyauta ba a taba samun irin kalar kyautarsa ba saboda shi ne yakan yi kyauta ya baka ya gode maka kai da aka ba wa kyautar kafin ka gode shi zai fara gode maka kuma yana yi yana sakin fuska ba yana yi rai a ɓace ba idan baka nan za a kai maka har gida idan yana rabon ya ga bai gawa na bai ce to ni ya ban gawa na ya zo ba ne. ko ba shi da lafiya ne a ɗauka a kai mara har gida haka za a ɗauka a kai masa har gida ya kai ga kyautar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sifanta shi da basidul kaffi mun'ima shi mai shimfida tafukan hannuwa ne haka yake budewa ya ce kowa ya dauka ba tukuna sai in ya sa aljihu ma to kamar ma ya ɓoye abin da ke cikin aljihun kenan sai dai fitar da shi haka kawai kowa ya diba da kyautar ne yake samun hutu baya jin daɗi in bai ga an yi ba haka ko da wani lokaci kai ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ga saboda kyauta idan an zo neman abu a wajensa babu shi da manzo Allah yana iya cewa je ka ciyo bashi ni zan biya bashin je ka ci bashi bashin a kaina ya biya kyautar kaman yanzu ka ɗauki blank check kaman ba mutum ka ce je ka ciki abin da aka yi sallallahu alaihi wa sallam wata rana da aka taba yin haka har na Umar abin sai da ya ya tunzura shi yace manzon Allah to amma dai Allah bai dora maka wannan ba fa abin da zaka yi ka ba su wanda kake da shi wannan kuma tunda babu kuma a hakura mana ko da zai kagaransa ya ɓaci fuskarsa ta canza bai ji daɗin wannan maganar ba Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sahabi ya ga yanayin da yake ciki ya taso da sauri ya durkusa gaban manzon Allah ya ce ya Allah manzon Allah al'arshi sai aka ga manzon Allah ya saki fuskarsa sannan ya ce bi haza umirtu da wannan ne aka umarce ni dama kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautarsa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi ta Allah kowa ya bayar daga abin da zai iya bayarwa zai iya bayarwa ya bayar ina gaya mana sahabban annabi dan aka saukar da ayar da take kwadaitarwa akan sadaka da taimakon juna sahabin yake ce doro a kan bayansu ko a saman kansu a ba su kuɗi don su zo su yi sadaka wato kenan a nan wajen kar a ce a to jama'a ya kamata fa a rika kwadaitarwa a rika yin sadaka a rika yin kyauta a rika taimakon marasa shi a rika da su wani suna nan alhaji wani suna nan ai shikenan su sun nauyin ba sai mun yi ba to ba haka sahaban annabi suke ba wanda ba shi da shi din dan ya samu abin da zai yi sadaka da kyauta da shi dan haka wannan lokacin da kuma kowa abin da kake da shi yi kokari ka yi ka sa wani ya zama ba kai kadai ka ci daga kai sai kanka ba ko daga kai sai 'ya'yanka ba ka rika taimaka ma wanda ka fi ba zai yi ya zamanto a ce kai ne na ƙasan kowa ba a'a a'a babu wannan Allah bai nuna mana akwai wanda shi ne yake kasan kowa ba kamar yadda ba wanda ya isa ya bugi gaba ya ce yau ni ne a saman kowa to haka kuma babu wanda zai ce ai shi ne a kasan kowa kowa ya fi shi kawai dai na sai sani saboda haka ya kamata mu kula da wannan wanda ka fi din ka kyautata masa kai kokari ka wanda kuma yake da halin dukiya to ya tabbatar da cewa wannan dukiyar fa ba fa zai tafi da ita lahira ba fa wallahi in ka tara komin kudin da ka tara a duniya to nan duniya fa za ka tafi ka bar su saboda a tarihin duniyan ba a taɓa ganin wanda ya tafi da wani abu ba balai tana kai ka tafi da wani abu ko wannan abin da waɗansu suke yi a je a gina wa mutum kabari a sa tiles ko marble a cikin kabarin a kawo abu a sa AC da waye da sauransu a kai duk wannan abun jiki ake yi wa ruhi kuma babu tare da kuma babu jikin kuma babu ma'ana a tare da shi tunda babu ruhi saboda haka babu rayuwa kaga ba za a tafi da shi ba kenan an ce akwai wanda har suka samu mutumin layin waya aka sa masa caji da power bank saboda in ya samu wani yanayi ya bugo waya har yanzu bai bugo ba babu wanda a tarihin duniya ba wanda ya taba tafiya ya dawo balantana ya ce na manta kaya na bari na kwasa saboda haka duk abin da ka tara a duniya anan nan zaka bar shi illa in ka gina gidaje ka gina wa rushewa ne in ka sai kayayyaki ka sai ka sayawa rididdigewa ne da lalacewa in ka ci abinci ka, ka, sai, ka ci abinci ne don ka kasaye shi ya koma najasa jikin kuma kana nan kana nan ana nan ana nan ana nan ka daina cin kaza ai siga ya zo banda nau'in kaza gawud ya zo banda nama iri kaza a ci kaza da kaza banda gishiri banda magi banda zaki ban duk wani jin daɗi sai an ce maka karfe saboda haka ka in ka yi tsawon rai sai bakinka ya daina jin daɗin komai abinda kake yi ka yi kasa yi kuna sai ka karshe sai ka dage ka yi ka iya yin biyar ko shida sauran ka karasa daga zaune duk wannan abin yana nan yana duk wannan yana nuna maka cewa bayan da za a rayuwar duniyar nan ta dawwama in za a ce ai ana yi ne don a tara wa iyali wannan abin kar 'ya'ya su ta gayyara to Allah shi yake halitta mai arziki mutum bai isa ya bai da ɗansa mai kuɗi ba don shi yana da kuɗi ko ya kake so ya kuɗi in Allah bai kaddaro shi akan mai kuɗi bane ba zai yi ba saboda Allah ne yake yi kai ma ai watakila ba gadan wannan kai a wajen babanka ba in ma ka gada a wajen babanka to shi ma wannan abun ba yana nufin gado ake yi ba kawai kaddara ne haka Allah ya rubuta mahaifin naka mai wadata kai din ma mai wadata to in ya rubuta ƴaƴanka masu wadata ne za su tashi masu wadatar ko baka bar musu gado ba in bai nuna masu wadata bane ba za su tashi wadata ba ko mai ka bar musu a gado saboda haka kar waɗannan abubuwan su sa mu ɗauki abubuwa mu ce ba za mu iya yi ba kowa zai iya taimako fa abin da kake da shi ɗin ka taimaka wa wanda yake buƙatar taimako komin ƙanƙantarsa kaga hatta dibinin nan ka ɗauka ka bawa mutum mai azumi wannan abin yana da matukar muhimmanci a wajen Allah ruwa ka bawa mai azumi yana da wajen muhimmanci wajen Allah wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu ƙara jawo hankalin yan uwanmu a kansa sannan abu na gaba shine yan uwanmu yan kasuwa ya kamata mu sa tausayi a ranmu ihtikar a ɓoye abu wannan abun ba ƙaramin zunubi ba ne a wajen Allah domin takura wa ɗan uwa musulmi ne shi kuma takura wa ɗan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa akwai inda yace al-muhtakiru khati shi fa mai yin ihtikar mai ɓoye abu sai ya yi tsada ya fitar kuskure ne fa yake yi akwai ma ruwayan da ta ce muhtakiru mal'un shi fa wanda yake ɓoye abu fa sai ya yi tsada ya fitar fa tsinanne ne haka yi magana akai. kuma ɓoye abun nan ba dole sai abinci ba duk abun amfani idan za ka ɓoye hatta takalmin sakawa wanda musulmi ko mumini ko ko mutum zai yi amfani da shi ka ɓoye sai ya yi tsada ka fitar to ka yi ihtika kuma tun zamanin annabawan da suka gabata babu inda aka ce itikar ana son sa saboda haka ya kamata mu kalli wannan abin kar mu ce za mu tsadanta abu ko me za mu samu albarkarsa ita ake nema idan ka samu kaɗan ya zama mai albarka sai ka ga albarkar ta bi amma dan ka samu mai yawa ba shi da albarka to wannan abun kuma shi ma za ka ga kuma ya koma a inda rashin albarka take koma muna fata kamar yadda muka ga farkon wannan azumi lafiya Allah ya nuna mana karshen sa lafiya dukkanin alkhairan da ake samu a wannan wata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su dace da shi Allah ya iyantar da mu daga wuta Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke iyantattu daga wuta a cikin wannan wata Allah kuma ya ba mu ƙarfin gwiwa da lafiya da imani da yaƙini don mu yi ibadar yadda Allah yake so mu yi ta Allah ya kankare mana dukkanin zunubanmu da kurakuranmu da laifukanmu dukkanin waɗansu abubuwa da suke shigowa su ɓata azumi Allah ya nisantar da su daga wajenmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa da yawa akwai mai azumin da babu komai a azuminsa sai kawai kishirwa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa zama babu wani mai azumin da da yawa akwai mai azumin da ba abin da ya samu azumin sa sai kawai kishirwar da yi wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar akwai kuma da yawa wani mai tsayuwar daren da babu abin da zai samu a tsayuwar daren nasa sai kawai ya kwana bai bacci ba saboda haka aikin ya tafi a banza shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan abubuwan wanda duk bai bar su ba to Allah baya bukatar azumin sa wanda duk bai bar ƙaunar zur faɗan idan ƙarya ba da aiki da shi bai bar jahilci ba to baya buka Allah baya da buƙatar ya ce ya yi ni bai ci abinci ba da ma ya nemi ruwa ya sha kayansa saboda haka dole sai mun kiyaye harsunan mu azumi da ake nufi ba yana nufin iyakacin kawai baki da al'aura kadai ake so a kame ba kamar yadda za ka kame bakinka daga cin abinci haka ake so ka kame bakinka daga giba yi da wani annamimanci gulma ƙarya zancen batsa zancen maganganun da ba za su amfane ka a rayuwarka ta duniya ba da rayuwarka ta lahira ba rantsa-rantsa ga 'yan kasuwa ya ta cewa billahi lazi kudinsa kaza kuma alhali ba hakan ba yana azumi kuma a bakinsa wani ma har sai ya ce ka ga dai azumi ne a baki na fa to billahi lazi kuma amma fa ba gaskiya ya gaya ma ba wannan to kaga ai ai kaga wannan ana wasa da azumi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a lura da shi haka nan zantukan da ba za su amfane ka a rayuwarka ta duniya a lahirarka ba kai ne zama bakin titi kai ne gulmar mutane kai ne zancen siyasa kai ne musu kai ne gardama kai ne zancen kwallo kai ne zancen yan fim kai ne zancen ga alkur'ani kuma zancen Allah ka kyale wani za ka ga ya yi ni ba abin da yake yi sai a dubawa a whatsapp ya duba wannan ya shiga whatsapp tana nan tana tana mai da shi bawanta saboda da ka bude feji ka duba to su yan whatsapp din da masu wannan abin za su gano cewa to kana da sha'awar irin wannan fejin saboda haka kana gamawa sai a nuna ma wani makamancinsa kana gama wannan sai ka ga wani makamancinsa ya tafi haka za ka yi ta yi ka bata lokacinka haka in ka je youtube da ka bude guda daya da ka bude shafin kwallo ka kalli wannan kwallon kana gamawa kana gamawa za a nuna maka wani wanda shi ma zaka ce bari na leka kuma ga alqur'ani shi kuma an kyale shi an ajiye shi saboda haka dole ya kamata mu kula da waɗannan abubuwa ya kamata a ce lokacin mu mu lura da tsadarsa mu kalli yanda yake mu ganimanci waɗannan lokuta ɗin don mu samu alkhairan da ake samu a cikinsa Allah ya datar da mu to kamar yadda aka sani dama dai yau ranar budewa abubuwa da yawa sukan faru wanda ba a samun daman yin darasi amma duk da haka za mu taɓa a kamar yadda aka sani muna cikin suratu yusuf suratu yusuf alaihi salam kamar yadda aka sani mun faro suratu yusuf tun daga mafarkin da annabi yusuf alaihi salam ya yi ya yi mafarki ya ce na ga wata goma sha ɗaya a na ga tauraro goma sha ɗaya kuma na ga rana da wata duk sun fadi sun yi min sujada amma mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam sai ce to ɗana kaga wannan mafarkin naka kar ka ba da shi labarin sa ga yan uwanka saboda lalle hakika za su maka kaidi kurewar kaidi don shaidan ba zai bari su tsaya haka ba domin shi maki ne ga mutane yace amma a haka na hanga maka cewa Allah zai zaɓe ka zai sanar da kai wasu abubuwa na daga fasarar mafarkai da kuma ayyuka na aikin alkhairi zai datar da kai zuwa ga annabta cika ni'imarsa a gare ka zai cika ni'imar nan tasa da ya kamar yadda ya ma iyalin yakuba ga iyalin yaquba da ka fito daga ciki kamar yadda ya cika ta zuwa ga mahaifanka da suka gabace ka shine ishaq da ibrahim domin ubangijin ka masani ne kuma gwani ne mai hikima to allah subhanahu wataala ya bamu wannan labarin cewa haka za a yi to daga nan sai allah ce to allah fa ya nuna mana akwai ayoyi musamman ga masu tambaya a cikin sha'anin yusuf da 'yan uwansa inda magana ta fara suka ce to mun lura da Yusuf da dan uwansa su babanmu ya fi so fiye da mu ga mu mu ne jama'a haɗin kanmu ɗaya mun samu haɗin kai mun haɗa kanmu a waje ɗaya amma baba ya fi son su su ne ƙanana mu kuma baya son mu lalle babanmu wannan abu da ya bai dace ba to yanzu tun da mitin ake ya za a yi da Yusuf shi aka fi so aka ce a kashe shi ko ku a jefa shi a wani waje can mai nisa inda zai zama baban baya ganinsa fuskarsa in ya hanga ku kadai kawai zai yi yahnu lakum wajhu abikum ku kuma wa takunu min ba'dihi qawman salihin ku zama mutane na gari baban ya rika jin dadin ku kar ku zama yan tawaye wani mai fada a cikin sai ce a'a kar dai a kashe shi ku dai ku je ku samu wata rijiyar kwakware ku jefa shi watakila waɗansu matafiya za su tsince shi in dai za ku yi to ku yi wannan ma kadai ya isa ba sai an kashe shi ba to ya za a yi mu samu karɓarsa wajen baba aka taho aka yi gungu aka zo wajen mahaifi baba shin mun me yasa ba za ka amincar da mu ga Yusuf ba mu fa za mu kiyaye shi ba saboda haka ka ba mu shi mu je ai wasa da shi za mu rika mara nasiha za mu kiyaye shi shi ma ya dan yi irin yadda yara suke yi amma ka bar shi kullun yana tare da kai gobe ka bamu labar ka bamu shi kawai mu tafi za mu kula da shi kwarai da gaske to baban su ya ce to ni dai gaskiya ina jin tsoron kar ku tafi da shi kura ta cinye shi ina ganin kar a je da shi tafiyar nan a samu kuskure kura ta zo ta cinye shi ko kuma kuna can kuna hidimar ku kun rabkana da gare shi Ka ce haba ba ba in kura ta cinye shi bayan yadda muke da ƙarfin nan ga mu da jama'an nan ai kuma mun tabe kenan ai a kuma ai Allah wadai kenan a ce a gaban mu kura ta zo ta cinye kanin mu ai wannan ba zai yiwu ba ai to aka ce to shikenan a ƙarshe dai annabi Yusuf Allah Allah ya kaddara cewa annabi Yakubu ya ba su shi aka tafi da shi da aka tafi da shi sai suka haɗu suka ce to za a jefa shi a rijiya dama an yi wannan mitin din Allah ya ce na yi wahayi zuwa gare shi muka ce za ka ba su wannan labarin a lokacin ba su sani ba sai aka dawo wa baba da riga da jini suka ce baba mun tafi muna ta wasa muna tsere muna riganganto muna wasan mu muka bar yusuf ya kula mana da kayan kuran nan da baka so ta cinye shi ko sai ta cinye shi fa akala hudhib inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala hudhib suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin amma mun san ba za ka yi imani da maganar da muke gaya maka ba ko da gaskiya muka faɗa shi ke nan ya ce to na fahimci bayanin ko da gaskiya muka faɗa ba, ba yadda za ka yi ba ballantana me ba gaskiya wuce <laughs> walau kunna sadiqin suka zo da jini a jikin rigar fa amma jinin shi ma ba na gaskiya ba to shi dai annabi haka kuka aka zo sun zo ana ta kuka riri dama an ce da aka matso gida suka ce to mun fa kusa isa gida fa eh to ya za a ce ai sai a kama kuka wa ja'u abahu isha an yakun shikenan kuma suka zo da wannan wajahu ala qamisihi bidamin kadhib baban da yace to bal sawal lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun to wannan sayyaratun innan kuma da su ma suka ce yaltaqidu ba'du ce in kuntum fa'ilin sai kuma waɗannan matafiya suka zo suka tsinci Yusuf bayan an tsince suka ce wannan yaron mu ne suka sayar da shi aka tafi da Annabi Yusuf Masar yanzu an taho da shi Masar ya zo wannan gidan gidan wannan Al-Aziz din imra'atul Aziz kuma nan wajen Annabi Yusuf alaihi salam ya haɗu da iftila'i kala-kala a rayuwarsa marahil ne na ɗaukaka tunda Allah ya halicce shi tunda ya wannan mafarki da ya tashi Allah ya nuna ma babansa cewa zai zama wani abu gagarumi a wani yanki na masarautar Masar can kasar Masar su kuma suna nan wajen cikin Sham ne yankin Sham amma ga abin Allah ya ce musu amma marhalar farko jefa shi a cikin rijiya zango na farko kenan zango na biyu ya fito daga cikin rijiya yana murna amma wanda suka tsince shi sai suka ce bawansa ne to kamar yadda nake gaya mana ɗa a cikin rijiya ya fi bawa a waje ɗa wanda yake da yancinsa cikakke yana cikin rijiya to ya fi bawan da yake yawo a waje yanci sannan bawan da ake yawo da shi kasuwa kasuwa in aka ce za a saye shi a ajiye shi a gida ya samu gata don haka sai aka ce wa annabi yusuf bari a saye shi sai wannan mutumi a masar sai ya saye shi al'aziz sai ya kawo shi gida maimakon wannan abin ya zama hutu ga yusuf sai matar gidan ta ce tana neman sa annabin allah a ah, ai magana ta yi nisa hatta kulle kofofi ta ce to bismillah gani ga ka sai a a a ma'azallah innahu rabbi ahsana inna hu la yuflihu zalimun Allah ya gaya mana yace ta himmatu da shi da niyyar alfasha ya himmatu da ita da niyyar zai dake ta kamar da duk mun yi magana darasin bara a haka da ba dan ya ga hujja daga ubangiji ba wanda shi ma mun yi maganganu da yawa a darasin mu na bara wanda maimaita shi zai zama kamar a ah, sabon karatu ne za a kara haka dai Allah ya ce muka tafiyar da alfasha daga wajensa da dukkanin mummuna amma a ƙarshe sai ta bi ya ruga da gudu ta bi shi da ta bi shi ta yaga masa riga ta baya an zo wajen wannan guje-guje sai aka haɗu da mai gidan da ta fi shi baki sai ta ce me sakamakon wanda yake nufin iyalinka da mummunan abu in ba a sa shi a kurkuku ba ko ko azaba mai raɗaɗi annabi yusuf bai kasa a gwiwa bai ce a hira wa datni an nafsi ita ce fa ta neme ni ga kanta wani mai ita wani wani mai shaida ya shaida ya ce a kwatanta a gani idan an ga rigarsa ta yage ta gaba to ita ce da gaskiya shine ba shi da gaskiya idan an ga rigar ta yage ta baya to shine da gaskiya ita ce ba ta da gaskiya da aka duba sai aka ga rigar ta yage ta baya So nan daga nan wajen ya ce to wannan kaidinku ne dama kaidinku mai girma ne ga maza amma kai kuma Yusuf ka kau da kai daga barin wannan abun ke kuma a matar shi wannan zaliha aka ce sunanta kenan ya ce ke kuma ki nemi a tuba da istighfari a wajen ubangijinki innaki kunti minal khati'ina ke kin kasance daga cikin mutane masu kuskure الله سبحانه وتعالى سيتي من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين با من الخاطئات با سو داك سي أكي تغليب غمزا با إيا ما تنبا الله سبحانه وتعالى نتوى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أو كتابه وكانت من القانتين با من القانتات با هكذا to wannan yana ɗaya daga ciki to wa abin da yake nufi a innaki kunti minal khati'in wato minal qaumil khati'in alqur'ani ya gaya mana haka a cikin suratun namli wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat sai ce min qaumin kafirin min qaumin saboda haka wannan qaumi din shi ake ɗaukowa a sa ai takdirin sa amma saboda fasaha da iya magana ta alkur'ani malam kaga shi kenan sai aka saka ta a ciki innaki kunti min alkhati'in to wannan shine abin da ya faru a darasin mu na bara bana za mu tashi a inda Allah yake cewa wa qala niswatun fil madinati azizi mm-hmm. نعم وقال نسوة في المدينة امرأة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة a قليل wanda suke cikin wannan fada suna cewa imra'atul azizi matar wannan mutumi babban mutum wanda aka ce kamar shine sarkin bai yana ɗaya daga cikin waziran fir'aunan misran wannan lokacin suka ce a matar wannan mutum babban mutum ita ma babbar mace mace kaman wance a ce turawidu fataha an nafsihi tana neman yaron da yake gabanta an nafsihi ga kansa lalle hakika mu kam ya za a ce mace ina iffa ɗin ina kame kai ina ajin ina yaron da yake gaban amma dai shafiya ce wa qala niswatun fil madinati eh, imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi suka ce a yanzu wannan mata a ce za ta rika neman danta, eh, wannan ai kamar ɗanta ne yaron da yake gabanta ina lana raha fi dalalin mubin lalle hakika muna ganinta tana cikin bata mabayyani na'am وأعطى